barin gaya maki warki nake daidai da kugunki au babu bakin ciki ashe ban kai miki anko ba saboda kin ga za a yi taron sarauniyar kyau din nan kuma ni na gayyato mutane duk duniya duk najeriya duk afirka duk duniya ba wanda ban gayyato ba ga hajiya na san ki a san ki a mutunci su masu zaben sarauniyan kyan amma makafi ne Ha ha a tsaya <laughs>